This is the voice of America. The following program is in Hausa. To ta da fata kowane lami lafiya kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin na dare na ƙarshe a yau akan mitoci da dama da suka da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma a Nijar kuma a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara da noma da dalot da niya a birnin kwanni sai a duniyar gizo a hausa.com da sashen hausa.com To jama'a sanunku da hutawa Aliyu Mustapha Sokoto ne ta da Ladan Ibrahim Aiwa muka dawo domin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci wanda kamar da nace ne na ƙarshe. To tun da yau Asabar ce bayan shi Ladan ya gama baku labaran duniya Ibrahim Kalmasi Garba zai zo muku da shirin na nashi na kowace Asabar mu tattauna amma ga labarai. masu tare da sallama yanzu haka dai yau dinnan ne kasashen austria da germany suka buɗe kofofinsu domin dubban 'yan gudun hijira da ke cikin bus jirgin kasa ko kuma kafa su samu damar shiga austria din har zuwa kasar germany sai dai babban jami'in 'yan sanda na kasar hungary ya ce daga yanzu mahukuntan kasar ba za su sake ɗaukan 'yan gudun hijira cikin bus ba zuwa bakin iyakan austria sai dai ce wannan na lokaci kalilan ne a wani lokaci can baya dai an samu rarrabuwan kawuna tsakanin 'yan kungiyar tarayyar turai sakamakon kwararan da 'yan gudun hijira ke a kasashen na tarayyar turai babban jami'i mai kula da harkokin kasashen ketare na kungiyar chief federica mogherini ya yi gargadi cewa kwararan 'yan gudun hijira a waɗannan kasashe ba abu ne da ake sa ran ganin sa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba a kan wannan ne ce yana kira ga kungiyar da su haɗa kai tsakaninsu domin tunkarar wannan matsalar shi ma ministan harkokin wajen austria sebastian cruz ya ce matsalolin 'yan gudun hijira da karuwar matsalolin al'umma wani babban matashi ya ce ga kasashen turai domin ganin an kawo ƙarshen mawuyacin halin da lamarin 'yan gudun hijira ya shiga akwai bukatar su wani abu yanzu haka dai jirgin ƙasa na farko shakare da 'yan gudun hijira sun ya isa germany biyo bayan tsaikon da aka samu a tashar jirgin budapest na hungary shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya faɗa yau asabar cewa ana ci gaba da mutunta ta buɗe wuta a kudancin gabashin kasar na ukraine da yake wa 'yan kasar jawabi a cikin gidan talabijin poroshenko ya ce wannan shine karo na farko da aka yi hakan duk lokacin da kasashen yammacin turai suka shiga tsakani wanda ya kawo yarjejeniyar minsk na watan fabrairu ya ce daga wannan lokaci ba wani sojan na ukraine da ya rasa ransa to sai dai kuma a waje daya rahotanni sun bayyana cewa wasu sojoji sun samu rauni haka kuma wasu mutane farin kaya sun rasa rayukansu tun a ranar laraban da ta shige su ma masu goyon bayan 'yan awarin rasha sun bayyana yau asabar dinnan cewa an kashe wasu fararen hula a kusa da donetsk kuma sojojin ukraine ne suka aikata wannan danyen aikin a kokarin ganin an kawo karshen fadin da ake a gabashin kasar na ukraine ya yi karo da hasaran kashe mutane masu yawan gaske da da mutanen da suka jikata har sama da 6,800 sai dai a yunkuri na baya bayan nan na kawo ƙarshen wannan lamari gwamnatin ƙasar ta ukraine da wakilan ƙasar moscow da ke da goyon bayan aware sun amince su yi amfani da yarjejeniyar da aka cimma daga watan satumban nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an kammala kamfe na zaben da za a yi gobe idan allah ya kai mu a guatemala duk da kiraye-kirayen da ake yi na ɗage zaben biyu bayan murabus inda shugaban kasar otto perez molina ya yi sakamakon tuhumarsa da ake yi da batun cin hanci da rashawa ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi cincirindo a bakin harabar kotun da ke birnin guatemala inda nan ne ake sauraron tuhumar da ake wa shugaba perez molina masu zanga-zangan sun nuna takaicinsu game da wannan tuhumar da ake wa shugaban kasar kuma sun nemi da ɗage wannan zaɓen shugaba molina ya shaida wa kotu cewa shi kaki ake masa na cewa wai ya karɓi cin hanci har dala dubu ɗari takwas ta wani hanyar da ake wa lakabi da the shi dai wannan layin the line layin waya ne na musamman da aka keɓe domin manyan 'yan kasuwa da ake toma sun biya manya-manyan jami'an gwamnatin hanci domin kaucewa biyan kuɗin haraji da ya kamata su biya idan sun shigo da kaya cikin ƙasa da ke buƙatar a biya musu haraji tsohon shugaban ƙasar dai ya shaida wa kotu cewa bai karbi kowane irin cin hanci ba sai dai ma ya ce an yi ƙoƙarin bashi ninkin ba ninkin abin da ake cewa ya karba har sau goma amma ya ƙi karba ya ce musamman a lokacin da aka kame sannan mai fataucin ƙwayoyin nan na kasar mexico jacqueline el chapo a shekarar 1993 ƙoƙarin ganin an samar da hanyar kawo ƙarshen ta'addanci da samar da zaman lafiya a ƙasar afghanistan yanzu haka dai an gudanar da wani taron keke da keke na manyan jami'an kasashen afghanistan da pakistan a jiya juma'a a babban birnin kasar wato kabul sai dai kawo yanzu ba a fitar da wata sanarwa ta musamman ba na sakamakon wannan ganawar da aka yi tsakanin shugabannin wato shugaba ashraf gani da babban jami'in tsaro na kasar pakistan wato sartaz aziz an dai gudanar da wannan taron ne baya ga wanda kasashe shida na kungiyar yankin da kasashen suke ciki wanda suke yi game da haɗin kan tattalin arzikin kasashen yanzu haka sakamakon wani atisaye mai kama da fada da ɗaliban sojoji suke a cikin dare a makarantar horar da sojoji da ke new york yanzu haka talatin daga cikinsu sun samu rauni daban-daban kamar yadda wata fitacciyar jarida ta new york ta ruwaito ta ce wannan atisayen ne ke kawo ƙarshen horaswa da ake wa sabbin jami'an shi dai wannan horaswa ba ana yin su da ni ya musu illa ba ne sai dai a kara ƙwarin gwiwa bayan kammala horaswa kamar yadda rahoton ke cewa wasu daga cikinsu waɗannan da ake horaswa ne za su sa rigan filo suna bangazan junansu a gaishe ka, Ladan Ibrahim Aiwa ya kama ku labaran duniya daga Washington DC. To yanzu za mu tattaru mu koma gefe ɗaya mu ba da wurin ga Ibrahim Kalmasi Garba ya kama na shirin na a tattauna. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa Shugaba Buhari ya bayyana kadarorin da ya mallaka da suka hada da gidajen laka guda biyu da kuɗi kimanin naira miliyan talatin. Mataimakinsa banjo na da naira miliyan casa'in da hudu da kusan dala miliyan ɗaya da gida a Bradford. Yankin Arewa maso gabas a majalisun dokokin tarayya ya kare naɗe-naɗen da Buhari ya yi da wasu ke cewa kan ya fifita wani sashe. sanata dan juma goje shine shugaban zauren domin ya cika alkawarin da yau jama'a to dole a ba dama irin makamai kamar na sakataren gwamnati da chief of staff su dama can ba a cikin tsarin mulki a ci sai ka dauka daga wani bangare ko wani bangare. Shugaban hukumar alhazai barista Abdullahi Muktar ya ce an yi nisa a jigilar alhazan bana. Sha'anin visa an yi nisa saboda an samu visa na alhazai sama da dubu hamsin alhazanmu da suke kasa mai tsarki yawancin suna madina kamar alhazan kaduna sun fara tafiya zuwa garin makka a yayin da har yanzu sabon shugaban kwastam kanar hamid ali bai shiga ofis ba hukumar dss da ta ce ta kama gagganta da sha biyu har ma a lagos da enugu ta tura gwamman ta ritayar dole nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya The voice of America. Haka dai, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyar Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar Filato. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda take sake komawa ga dagwamre na ƙabilar Birom. to da gomre na ga kamar kana so ka ci wani abu game da bayanin da shi ustaz ya yi eh to bayanin da ya yi gaskiya ne kashe-kashen yadda na faɗa akan yi yawanci kamar yadda na faɗa batun gan ɗin nan gan ɗin nan yana haɗu da kabilu daban-daban maganar satan shanu kenan ko ba haka ba kaga abin da ya faru a barkin ladi a kwanan nan abin ba daɗi consecutively wajen kwana uku ko hudu abubuwa suna ta faruwa sha sa harkin je an sa eh, eh, eh, coffee. waɗansu mutane suna gidansu kawai da wani yaron birom da wata matan birom da kuma wani ɗan idoma ba mu sanya ba aka je aka kakkashe su su uku a gidansu aka waye gari shi ɗan wani ɗaya ɗan idoma da aka kashe aka je aka yanka shi gida aka kashe shi the next day haka a can a takura mata kawai suna aiki gona aka harbe su aka kashe shekaran jiya a nan a kawai wurin da nake a yaro kawai za shi gona aka harbe shi yau da safe ana gama an jan yanka masara a ta hanyar indin nan wajen gadaɗin nan to kin ga abubuwan suna ta rudewa abubuwan suna ta rudewa za ta saka rasa makan abu to shin menene wannan eh, to kin kiyaya haka kawai ina zai kai mutu ana zama tun kaka ne me ya kawo haka yanzu menene me to batun ma da nake so in yi kenan zaman tun kakanni na san akwai auratayya tsakanin kubirom da fulani da ma sauran wayan da ma ba fulani ba da ke zaune a wurin menene ya janyo wannan taɓarɓarewan gaba ɗaya ƙiyayyen nan menene ya janyo shi to wallahi mutum ma ba zai iya faɗa cewa gashi ba za ka ji ana kise-kise irin wannan ai addu'a ne allah ya ce a yi amma sai ka ga a ji a kashe mutum so saboda haka ni ban san shaidanin da ya shiga zukatan mutane ba so saboda haka kamar na faɗa ba kabilan da ya isa ya kore wani kabila gaba daya daga gari domin Allah ne ya yi mu gaba daya ya san dalilin da ya yi mu mu bai ba mu cire mu kore fulani daga nan ba su fulani kuma ba su cire su kore mu daga nan ba in niyan su ne in nufin su ne to goma su daina don ba alheri ba ne To uh, Ustaz barin dawo gare ka akwai masu zargin cewa akwai waɗansu ma waɗanda suke amfana da waɗannan rikita-rikitan da ke faruwa me za ka ce akan haka to gaskiya abin da zan iya faɗi a nan ne wato dole zan in an ce da suke amfana da wannan rikici-rikicin ma ba zan yi musu ba saboda menene saboda su jami'an tsaro wani lokaci idan suka fita operation wajen yaƙi wajen zuwa su kwantar da tarzoma za ka ga mutane an ce an samu mutane da bindiga wadda ma bindigan nan wadda sai ka ga cewa wadda zai rike wannan bindiga baya da halin da zai sai wannan bindiga za ga an ce mutane suna da ak nawa ak-47 ak menene kaza da kaza bindigogi masu tsadan gaske ake kamawa a hannun jama'a to wa ke ba su kuɗin sayan wannan abin nan din saboda haka akwai wadda suke supplying din wayannan abubuwa don su cimma miradunsu in ba su amfana da wannan ba za su ɗauki ɗumbin kuɗin su bindigogi masu tsada wadda wani bindigan ma wani lokaci sai ya gan shi a talabijin ko kuma gan shi a jami'an tsaro wani kuma jami'an tsaro suke maka bindigan da ke hannun su ma da ke hannun wa'ancan ya fi karfin wannan to kaga abin mamaki ne abin kuma tsoro ne anan inda za ka ce duk kasar duk area Jos nan babu inda za ka ce maga inda ake sai da bindiga kasuwa kamar shadda amma sai ga bindigogin da ake tsinta a nan area abin sai baka mamaki baka kuma tsoro alhamdulillah mutanen filato sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba allah mun gode kai amma da yake kuna masu ruwa da tsaki kuma ba ku gudanar da bincike don ku samu ainihin inda waɗannan abubuwan ke fitowa ba shi yasa an da yake wannan sabon gwamnati ta zo kuma ta zauna daren kuma tana ɗauki matakin da za mu yi wannan abubuwa ɗin da yardan Allah zaman lafiyar nan zai zauna kuma muna roƙon Allah cikin wannan wata mai alfarma ana wa'azi ana addu'a ko ina birni da ƙauye ana kuma roƙon Allah Allah ya sa mu gano bakin zaren da kuma za mu ɗauki mataki akan haka to uh, dagomre eh, edward shi ya yi bayanin cewa wato matasa suna daukan doka a hannunsu kuma sai ka ga ana fitowa ba wai an ce kabila kaza ko kuma wani kaza ba ne eh, ku a matsayinku na shugabannin al'umman nan kun yi bincike domin ku gano inda ake fito da irin wayannan makamai domin a hana fitar da su don kar uh, wato wannan rikici ya tsagaita to a gaskiya mu a sai mu ya mu san ko da ina ana samun irin wannan mukamai ba amma kamar yadda ya faɗa gaskiya ba za a rasa wanda suna amfana da wannan abubuwan da suke faruwa ba kuma ba za a rasa akwai mutane da yawa da sun shiga kasashenmu musamman barkin ladinmu yanzu akwai kabilu da yawa waɗansu ba ka san zaman su ma ba to saboda haka ka ga abu in mutane sun sun shiga cikin mutane barkatai to dole za a kawo irin waɗansu ra'ayoyi daban-daban na san dai irin kisi-kisi da aka yi da kwanakin ba a barkin ladi aka samu wani yaro haka kuma abokanansa na ma aka ce sun yi makaranta tare wallahi ta tallahi suka yanka shi kamar rago to kaga irin wani abubuwan ya zama very strange ba irin abu ya faru ba to saboda haka ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta duba irin wannan abun da yake faruwa domin barkin ladin nan fa gaskiya su time bomb in ba a binciko wannan wuri sosai ba da wani wuri wasu na shi mahanga to ga irin wannan wuraren da dusanmu nan domin an allowing har mutane wanda ba mutane na gari ba suka capturing irin wannan wuri kamar yadda aka wahala da asama bulladin to wallahi talai haka za ta zama to saboda haka gwamnati ta tashi tsaye kuma mun gode sabon gwamnati shi ba baba buhari mutum ne wadda an san shi mutum ne wanda yana daraja da addininsa mutum ne wanda baya son rikici mutum ne wanda is well disciplined kuma na san Nigerians yanzu Allah da halin kowa zai canja to saboda haka ina son ya tsaya tsaye tsayan daka da shi gwamnanmu na plateau shi lalon su tsaya tsayan daka domin su dube irin abubuwan da suna faruwa wallahi tallahi in ba haka ba to in ta zo safi karfin mu ba mu iya ba abin da ke faruwa maiduguri yanzu ai da haka ta fara to saboda haka in an yi wasa da wannan abun to haka ma zai faru amma dai Allah kiyaye wato ah, ko a wannan zauren na yi kokarin samun su jami'an gwamnati domin in ji abin da su ma za su ce game da abin da ke faruwa amma dai ban same su ba amma a kwanan nan an sa dokan hana yawo wanda an sha sawa a nan barikin ladi a matsayin ku na masu ruwa da tsaki kana ganin kamar wannan ah, dokan da aka sa na hana yawo ya taimaka wajen rage waɗannan tashe-tashen hankula a barikin ladi ustaz to wato kofi dinnan dokan hana yawo da aka sanya mana a cikin azumin nan na wacin watan ramadana na barikin ladi a gaskiya ni ba zan iya cewa wannan doka ta hana aikata ko kuma mummunan aiki ko ta'addanci a wannan yanki ba domin wannan doka a cikin wata ta ramadana wadda mukan ɗauki tsawon lokaci wadda haske ne inda matasa maza da mata ake natsar da su ana gaya musu dokokin mahalicci a nunga jan hankalinsu in kuma allah ya karbi domin cikin wannan wata sai kaga wadda yake da wani mummunan hali an zauna da shi a masallaci an masa wa'azi an zauna da shi a wajen tafsir wadda wannan dokan ta sanya kuma wannan zama a gaya wa jama'a allah ya ce annabi ya ce dima babu ita saboda wannan doka din wasu kuma da rana suna kokarin neman hanyar abincinsu ne to da daddare kuma kan kintsar da su waje ɗaya saboda a gaya musu dokokin mahalicci a musu wa'azi don mun ɗauki wannan lokaci malamanmu na tafsiri duk inda suke da ko ina mun sanya topic musamman na zaman lafiya a jihar plateau da najeriya mu da canji da muka roki allah ya mana canji allah kuma ya mana canjin gwamnati to muna roko alfarma abubuwan da suka faru da ya zama ka fara a gare mu ne ya zama yanzu kuma ana wayar da kan matasa ana musu wa'azi a nuna musu dokokin Allah to an sanya wannan doka kaga ba a samu daman yin wannan ba haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda zai gabatar da kashi na hudu na jawabinsa. da kuma wani jugo a tarayyar masihiyawan Najeriya Dr. Mamman Labaran. Ga Sheikh Ibrahim Duguri. Godiya Allah maɗaukaki sarki da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowanne a cikinmu ya duka wajen sana'a musamman matasanmu domin babu abin da yake abin takaici kaga cewa matashi majiyin ƙarfi wanda gaba shine dattijin da ake sa ran ya zamo yana gaya wa al'ummarsa gaskiya yana shawartar su yana ɗora su akan kyakkyawar hanya amma a bashi yan kuɗaɗen da ba su taka kara sun karya ba ya je ya zubar da jinin wani ko kuma ya bata mutuncin wani ko ya ainihin ci mutuncin wani ko wata da sauransu to duk waɗannan abubuwa idan matasa sun karki sana'o'i sakamakon koyi da za su yi da magabata to babu shakka wannan abun zai kai mu ga cin nasara a nan kasar ita gwamnati duk wani shiri da take yi kaga nan ma an taimake ta kuma an hutasar da ita sa'annan kuma a su shugabanninmu musamman gwamnoni na jihohinmu su ji tsoron Allah duk wanda suka tashi naɗawa a mukami su naɗa wanda ya dace ya cancanta ba wai kawai ɗan siyasa ta ko ya yi wa jam'iyya ta bauta ba a'a a bi cancanta da ka'ida misali wanda za a ba wa kwamishinan harkokin noma ya zama na manomi ne wanda yake da alaka da manoma na ƙauye na asali ba wai masu sha'awar noma suna birni ba manoman nan suna da rawar da suke takawa wajen ciyar da ƙasar nan da kuma kawo zaman lafiya a ƙasar nan inda za ka gane haka ya za a yi a zauna lafiya idan mutumin da yake ƙauye gaba ɗaya da shi da iyalansa suka kwararo zuwa birni matasa na ƙauye suka dawo birni babu abin yi babu gurin zama kaga akwai rashin tsaro akwai rashin kwanciyar hankali akwai rashin muhalli akwai kuma ainihin wato rashin kyakkyawar alaka tsakanin su da waɗanda za su tara su ma na birnin da dama suke zaune ba su da waɗannan abubuwan da muka lissafa a baya saboda haka idan an zo naɗawa a dubi cancanta wanda ya san harkan gona a bashi gona wanda ya san harkan ilimi a bashi bangaren ilimi wanda ya san harkan lafiya a bashi bangaren lafiya kowane irin sashi wanda duk ya fi dacewa da wannan shi ya kamata a bashi annabi muhammad sallallahu wata rana ana zaune a majalisar sa. sai wani ya yi tambaya ya ce ya manzon Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama annabi bai ce masa komai ba sai bayan wani lokaci annabi ya tambaya ina mai tambaya game da tashin alkiyama nan sai ya ce gani nan ya manzon Allah annabi ya ce da shi to idan wasu al'amura suka bayyana to alaman tashin alkiyama ne daga cikin abubuwan da annabi ya bayyana shine idan aka jingina al'amari ga wanda bai dace da shi ba ko ka saurari zuwan lalacewar abun ko kuma dai alama ce tashin alkiyama don haka duk abin da za a yi a yi cancanta a yi kuma dacewa da kuma waɗanda jama'ar da ake nufin su da abun zai kai gare su kuma ina kira ga su har yanzu shugabanninmu cewa duk wanda ya yi ba daidai ba komai kusancinka da shi komai matsayin da ka bashi a matsayinka na gwamna komai matsayin da ka bashi a ka na shugaban kasa ka sa ido domin sai Allah ya tambaye ka hakkin da wannan talaka ya shiga in matsala ce ta gamu da shi ta rashin lafiya ko ta hanya ko ta ruwa da dai makamantansu don haka dole ne shugabanni bayan sun yi naɗaɗin ba su koma su kwanta a yanzu sun samu mataimaka ba a'a ai zama bai gan su ba dole su sa ido su rinka buɗe kunnuwansu kai in ma su saka ainihin wato 'yan rahoto ne waɗanda za su rinka kawo musu rahotanni ba tare da shi wannan naɗaɗe ya sani ba to gaskiya abin da ya dace su yi kenan in dai ana son jama'a su mori abin da aka yi musu ainihin kamfe da shi kuma tunaninsu na alkhairi ya zata musu cewa lallai waɗannan shugabanni mutane kirki ne da haka muna yi wa waɗannan shugabanni namu fatan alkhairi kuma kada Allah ya bar su da dabarar su duk abin da za su yi muna roƙon Allah ya haskaka musu ya nuna musu gaskiya kuma ya ainihin nuna musu tafarki wanda yake na kwarai ta yadda za su yi abin da za a ce an gode Shi ko Dr. Mamman labaran kiraye ga 'yan arewacin Najeriya da su kasance masu haƙurin zama tare su ci ribar juna. Oh, salamu alaikum mu 'yan arewa. Ni mai magana suna na Dr. Mamman labaran dawa kawari kwatarkwashi. To ina kira da ƙarfi cewa ya kamata mu 'yan arewa musan da sanin cewa lokaci ya yi da za mu yi zaman lafiya da juna. ta haka ina kira da kwakwamnar murya mu rungumi junanmu shekara shekaru muna nan zamne lafiya rahilla ce ya zo a bashi kara ya ci ya koma ta haka ban ga dalilin da zai sa mu manoma da makiyaya kuma a dange daga gira ba ana motsa huska a duba a ganin zaman da kakanninmu suka yi a duba taki dai muhimmin abu ne ga manomi da haka idan aka ba da gonan nan bayan an kwashe kayan gona ana amfana da taki abun ba sai an yi fada ba wasan nan da ake yi tsakaninmu da juna amma a ce tsakanin ibi da fulani to wannan idan aka bi shi za a ga cewa sassarar shi ana zaman lafiya ana dariya ana wasa a taɓa jin shekara hamsin da suka wuce ba a yi wannan tashin hankali ko ma a ce shekara arba'in duk wannan ta kau to mi ya kawo mu wannan husuma yanzu mi ya kawo rashin jituwan mu ya kamata mu yi tunani damunan da jikun da fulani a zamna lafiya a zamna lafiya zaman lafiya shi zai kawo mana yalwatar komi ka fita ka farauta ka dawo gida lafiya ba ka tsoron komi ba ka fargaban komi amma yau an waye gari ka fita bayan ɗakin kama ya zama to maka lalura ko a zamna lafiya kamar yadda mutanenmu suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki mun manta da yadda muka tashi makaranta wuri guda ɗakin cin abinci wuri guda ɗakin kwananmu wuri guda yanzu an tashi muna ta ba juna wahala to ina fatar cewa a gane mu 'yan arewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in ka zamna lafiya da makwabcinka za ka je duk inda ake so kai warwala ka dawo ka same shi lafiya lau krista musulmi a zamna lafiya ba abin da ke kawo ci gaba sai zama lafiya duk inda muka ga cewa ana ci gaba ta kimiyya ne ta al'adu ne dole sai da zama lafiya in ba zama lafiya dinnan ba da za a ci gaba mai kasuwanci yana son ya zo ya yi kasuwancin shi ya kasa haja ɗin shi ya sayar amma in ba zaman lafiya ya za a iya kawo wannan haja nashi arzikin nashi zuwa saka a wuri babu sai a ga ilimin ma na ta ja da baya yau an rufe makaranta gobe an buɗe gata an rufe ya za a ilimi ya ci gaba ya za a yan makarantar mu yaran mu su ci jarabawa a cikin tashin hankali jalla zai wahidu jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To za mu bi ka bashi Malam Ibrahim sun da aiki jama'a karfe biyar saura minti uku a sashen wasan murya Amurka a Washington DC ga ladan ya dawo da shirin mu na ƙarshe labaran matakaici. yanzu haka dai yau dinnan ne kasashen austria da germany suka bude kofofinsu domin dubban yan gudun hijira da ke cikin bus jirgin kasa ko kuma da kafa masu tafiya da kafa samu damar shiga austria din har zuwa kasar germany sai dai babban jami'in sanda na kasar hungary ya ce daga yanzu mahukutan kasar ba za su sake daukan yan gudun hijira cikin bus ba zuwa bakin austria din sai dai ya ce wannan na dan kankanin lokaci ne kawai a wani lokaci can baya dai an samu rarrabuwan kawuna tsakanin 'ya'yan kungiyar tarayyar turai sakamakon kwararan da 'yan gudun hijira ke yi a kasashen na tarayyar turai babban jami'i mai kula da harkokin kasashen ketare na kungiyar chief frederica mogherini ya yi gargadi cewa kwararan 'yan gudun hijira a waɗannan kasashen ba abu ne da ake sa ran ganin sa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba wannan ya ce yana kira kungiyar da su haɗa kai tsakanin su domin tunkarar wannan matsalar shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya faɗa yau asabar cewa ana ci gaba da mutunta tsagaita buɗe wuta a kudancin gabashin ƙasar na ukraine da yake wa 'yan kasar jawabi a cikin gidan talabijin poroshenko ya ce wannan shine karo na farko da aka yi hakan tun lokacin da a kasashen yammacin turai suka shiga tsakani wanda ya kawo yarjejeniyar minsk na watan fabrairu ya ce daga wannan lokacin ba wani sojan kasan na ukraine da ya rasa ransa to sai dai a waje ɗaya kuma rahotanni sun bayyana cewa wasu sojoji sun samu rauni haka kuma wasu mutane farin kaya sun rasa rayukansu tun ranar asabar ɗin da ta shige su ma masu goyon bayan 'yan awarin rasha sun bayyana yau asabar dinnan cewa an kashe wasu fararen hula a kusa da donetsk kuma sojojin ukraine ne suka aikata wannan danyen aikin to a gaishe kamar yalada to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan yammaci na asabar sai gobe da safe muna fatar sake bullo muku allah da karfe shida sannan da shirinmu na bi da karfe takwas a shirin farko za a je shirin da rashin ta yi na salihu garba yanzu kan madadin dukkan ma'anan sashen wasan murar amurka musamman shi ladan da ya taya ni gabatar muku da shirin na dare da kuma yemi mai ba da umarni tare da injiniyoyinmu ne ne alimu musamman sakutu allah sa kwana tashi lafiya sai safe. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.